Cutar hepatitis dai cuta ce da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce mutane miliyan 500 ke dauke da shi a fadin duniya. Kana kuma mutane miliyan ɗaya da rabi ke mutuwa a sakamakon cutar ta hanta a duk shekara. Sai dai kuma babbar illar da ke tattare da wannan cuta ta hanta ita ce yadda akasarin mutane da ke dauke da cutar ba su da masaniyan suna dauke da ita duk da cewar masana kiwon lafiya sun yi amanar ta kan fi cutar hiv illa matuka. domin ita ba ta da maganin rage mata kaifi da zarar ta kama mutum. Dr. Aminu Idi ya yi mani karin haske game da nau'in da kuma illolin wannan cuta ta hepatitis ko kuma cutar hanta. To hepatitis dinnan kala-kala ce. Akwai wadda ƙwayoyin cuta ne suke shiga su hanta lahani. Akwai kuma wadda tana yiwa wani guba ce mutum ya sha ta shiga jikinsa ta mai lahani ko kuma ya yi overdose ya sha magani fiye da yadda ya kamata. To ita hepatitis dinnan akwai wadda muke kira viral hepatitis wanda kwayoyin cutarta su kan ne ba a ɗauke su halittu masu rai ba amma idan sun shiga cikin jikin ɗan adam suka shiga cikin jikin shi to sai su samu hanyoyin da shi jikin yake rayuwa su kwace ya zama nasu shi shikenan sai kuma su kama amfani da wannan suna yaɗuwa suna kuma ɓata waɗansu sassa na jiki to ita viral hepatitis hanta take batawa musamman akwai a akwai b akwai c su ne suka fi yawa a cikin duniya amma munan najeriya bi din ta fi sauran yawa bincike ya nuna cewa jama'a da dama ba su damu da yin gwajin wannan cuta ba har sai ta kai makura lamarin da likitoci suka ce yana da matukar hatsari to kowane mataki ya kamata jama'a su ɗauka domin kiyayewa da wannan cuta ta hanta ga dai dr aminu idi A nan shawara ta farko shine mutane su je a gwada su domin a gaya musu yadda halin rayuwarsu take ciki ko suna da wannan cuta ko ba su da ita. Ga wanda ya kamu a ba shi shawara yadda za a yi a tallafa wa garkuwar jikin shi ta hana wannan cuta yi mai illa wanda kuma bai kamu ba sai a ba shi shawarwarin da ya kamata na kare jikinsa domin tunda mun san cewa ana ɗaukar ta ne ta hanyar ruwan jikin mai wannan cuta ya shiga jikin mai lafiya to kaga kamar hanya ta ƙarin jini wajen yin allura wajen yin amfani da irin kayan gargajiya kaman ƙaho kaman aski kamar yankan farce sannan kuma idan mace tana da juna biyu to kaga a nan ma akwai tsoron cewa tayin da ke cikinta zai iya ɗaukar wannan cuta alamu wannan cuta dai sun haɗa da ciwon kai akai akai da amai da kuma kasala da kuma rashin cin abinci babangiji burin murai amurka daga Legas.